bayan kalaman da ministan tsaron isra'ila ya yi na cewa sun lalata makaman hezbollah ba wadancan maganganun da yob galanti a baya ba sababbin maganganu ne suka fito wanda sabon ministan tsaro wanda ne tun yawon nada ya yi wato kat inda ya ce sun lalata makaman hezbollah ba da jima ba hezbollah din sun yi martani na magana da na aiki amma martani na magana muhammad afif jami'in yada labarai na hezbollah ya fito ya yi wata gana da manema labarai ta kimanin minti 36 inda ya faɗi irin nasarorin da suke samu da gajiyawar Isra'ila a cikin wannan yaƙi. Yayin da yake magana ya ambaci cewa suna da wadatattun makamai wanda za su ci gaba da wannan yaƙi tsawon lokaci. Cewa an lalata makamansu tsagwaron ƙarya ce. Haka zalika a cewarsa tun daga lokacin da aka fara wannan yaƙi tsakanin Isra'ila da Hezbollah tun daga lokacin da Isra'ila din ta fara kokarin kwatar ƙauyukan da Hezbollah ke da iko da su a kudancin Lebanon har yanzu babu wani ƙauye kwaya ɗaya wanda hizbi isra'ila suka ci nasarar kwacewa daga hannunsu ana ci gaba da yin gumurzu a halin da ake ciki yanzu a tsakanin hizbullah da dakarun isra'ila a wasu yankuna na kudancin lebanon kamar yadda dakarun hizbullah ba su gushe ba suna kai miyagun harhare hatta a yau din nan akan wasu sassa na biranen da isra'ila suka mamaye ina nufin garuruwan arewacin isra'ila ba wai garuruwan kudancin lebanon ba amma martani na aiki a safiyar yau wasu rahotanni sun fito cewa dakarun hezbollah sun yi ruwan wuta a gabar tekun haifa sun yi ruwan wuta akan wata cibiyar soji inda suka lalata jiragen sojojin isra'ila da suka hada da jiragen yaƙi da sauran jiragen safari ɗaiɗai har guda goma wannan ya biyo bayan harba rokoki da suka yi akan waɗannan jiragen. kamar yadda wasu rahotanni ke cewa dakarun hezbollah sun kai hari akan wata cibiyar sadarwa ta sojojin isra'ila wannan fa in ka hada da rokoki da suke ci gaba da yi akan wasu sassa na Isra'ila amma daga Gaza wasu rahotanni na fitowa cewa dakarun Falastinawa na kokarin canja salon yakin su inda za su fara kai harhare a cikin tsakiyar Isra'ila wato irin hararen da Hezbollah suke kawo na'am gabanin Hezbollah da Hamas sun yi nisa akan waɗannan hararen ga dukkan alamu sabon salo ne za su sake na kai harhare a cikin Isra'ila wannan fa duka yana zuwa daidai lokacin da Isra'ila din take kirarin. kamar ta karya lago na waɗannan mayaka guda biyu bari mu dawo gida Najeriya mu ji wani labari mai tada hankali game da wani matashi wanda ya tafi neman kuɗin aure amma ƙarshe aka kama shi aka ce yayi sata ko ya sace tayan mota ƙarshe aka je aka rufe shi Alhaji Mahadi Shehu shine ya kubutar da wannan matashi ta wasu matasa daga prison kamar da zamu gani zamu saurari labarin daga bakin ɗaya daga cikin malamai wanda ya nuna alhininsa da faruwar wannan abu daga baya mu saka muku bidiyon yadda aka zanta da wancan matashi bayan ya shaƙi iskar 'yanci. ban yi kuɗin goro na ce duka ba amma dai akwai da yawa daga cikin jami'an tsaro sojoji 'yan sanda da bangaren alkalai da bangaren shugabanni waɗanda aikinsu ne zai kai su wutar jihar nama, saboda rashin tausayi da jin kai da suke nuna ga talakawansu labarin wani matashi ya ɗauki hankali wanda aka damke shi a lokacin da yake gwanin dawa daga neman kuɗin aurensa saboda ya raba wani guri zai fitsari sai aka yi masa sharin cewa ya je satar tayar mota ne tun daga nan aka je aka garkabe shi daga nan aka gurfanar da shi a kotu karshe kuma kotu ta tura shi prison wannan matashi yana ɗaya daga cikin waɗanda Alhaji Mahdi Shehu ya kubatar da su a hannu da wato daga prison bayan ɗaurin da aka yi musu domin ya samu lada zaluncin da ake wa mutanen wannan yanki abin yayi yawa ɗazu da safe mun je prison tare da yana malam Mahdi Shehu akwai mutanen da aka shirya za a fitar da su daga prison ya fitar da mutane kusan arba'in da wani abu daga Kaduna. Nan Zariya sai aka shirya akwai mutane kaman goma da za a fitar ko sha ɗaya ne ko? Wallahi Malam Yakubu, wallahi Malam Muhammad da na shiga prison ɗazu. Hankali na ya tashi matuƙar tashi. Akwai wanda bashin da ake bin shi da hukuncin da aka yi mushi rashin adalcin yayi yawa. Akwai wani da muka gani har an yi hira da shi. Da kai so muka je. Dan jihar Kebbi ne. Bikin shi tsora kwana goma sha biyu. Ya yi gama neman kuɗi a irin jihohin kudanci, ya zo zai koma garin su ya wuri, ya biyo irin babban motar nan. Ya zo nan flyover, direban ya tsaya, ta yi ɗan zariya ne zai je hidimomin shi sai da safe a ci gaba. Aka zo aka yanke mai aljihu da kuɗin shi har da waya. Ya tashi da safe, ya zo bayan wata kanta zai yi fitsari. Aka kama shi kuma aka ce ya saci taya. 'yan sandan da suka kama shi ba adalcin bincike kuma saboda Allah wanda ma aka samu muƙaddara ma an kama shi da tayan muƙaddara ya saci tayan ai ya kamata a mishi adalcin ko a bashi menene ya faru je na ga mu bada labarin wannan dan sandan na Amerika. daga nan kawai aka kai shi kotu su yan sandan ba su mai adalci ba kwata kwata kuma aka kai shi kotu daga kotu kawai alƙali shi kuma saboda rashin adalci wallahi alƙali su ji tsoron Allah shi ya sanya akwai wani hadisi da yake cewa an tashi alkiyama duk wanda yake alƙali ko kuma wanda yake da wani hurumi na gabatar da mai laifi kamar prosecutors kenan ko ko kuma waɗanda suke iya ba da mai laifin kamun amma ƙara hisabi su suna kofa wuta idan ka ci jarabawa a dawo da kai aljanna in kuma dama kai dan wutan ne ma ke ka kawo mala'iku za su yi ka fada ciki kenan. so da rashin adalci irin wannan aka kama shi aka kai shi alƙalin maimakon ma misali muƙaddara, ƙaddara eh. ai ya tsaya ya saurara ko ya duba wani abu a'a daga kai shi nan da nan aka yi shaf shaf hukunci sai gidan yari shekara ɗaya da wata takwas aka yanke mai auren shi saura sati biyu Ƴan uwan shi ba wanda yake da damar ya samu kowa saboda ba waya ba ƙauye ne typical ba ƙauye ba yanda ma za a iya haddasa namban wani namban ma sai dai irin ya baka ya ce samun to amma haka nan Allah ya taimake shi bayan an yanke mai hukuncin an kai shi gidan yarin akwai wani daga cikin ma'aikata ka tambayi duk wanda ya san yanda gidan yari da hannun jami'an tsaro yake hatta masu laifi mugayen laifi sun fi san a kai su gidan yari saboda sun fi samun faraga sun fi sakewa fiye da in suna hannun jami'an tsaro saboda azabtar da su da wahalar da su da ake yi kuma wannan ba sabon abu bane lokacin da kama Obasanjo bayan lokacin Abacha na shugaban kasa ai kowa san wahalar da ya sha Oladipo Diya mataimakin shugaban kasa ne kowa san wahalar da ya sha yar Adua General Shehu Musa yar Adua kowa san wahalar da ya sha hayyar su to su ma kenan manya an azabtar da su ina ga wani karami so da haka wannan ya taimake shi ya yi sa'a ya yi kontaktin ɗin yan uwan a yawuri haka haka aka dai gaya musu cewa to yana nan fa a raye to yau yana daga cikin waɗanda Allah ya sa ta sanadin shi malam Mahdi Shehu muka fitar da su wallahi da aka kira shi ana cewa wane wane dan wai ashe su jami'an gidan yarin ko da ana kokarin fitar da wani irin na wannan tallafawan da tausayawan to ba a faɗa musu sai dai kawai a kira su duka su taru gaba ɗaya idan suka taru gaba ɗaya ga wasu baki sun zo wane jawabi wane jawabi in an gama sai a ce to a cikin ku yanzu wannan bawan Allah ko kuma waɗannan bayan Allah ko wannan ƙungiya eh. ta za ta fitar da mutum goma kawai sai a fara kiran suna duk wanda aka kira sai dai ka ja ce Allahu akbar ya tashi wannan yayi kaza wannan yayi kaza sai kuka an fito da shi ana hira da shi a gaban yan jarida wallahi sai da ya faɗi To yanzu irin wannan zalunci dan Allah ba wa misu ko da shi kadai mutum ya je gaban Allah. Kai ne sanadiyan sa wannan bawan Allah cikin wannan bakin ciki da musiba. Saboda Allah ko da shi kaje gurin Allah ya zaka yi. Shi kadai. Kuma wallahi ya kamata mutane musamman waɗanda Allah ya wadata wallahi wallahi mu ji tsoron Allah a wannan lokacin wallahi zuwa gidan yari a fitar da 'yan gidan yarin da ake bi bashi wallahi ya fi ka je kai umara wallahi ba ni da shaka akan wannan Ya fi ka je ka gina masallaci wallahi billahi yan izala su sani wannan fitar da mutane daga cikin gidan yari wallahi ya fi wa'azin ƙasa wallahi wannan fitar da mutane daga cikin gidan yari yan uwana yan ɗarika sani wallahi ya fi tare maulidi domin shine haƙiƙanin halin annabin a fili a nuna wallahi da dubu talatin yanzu in ka je zaka iya fitar da mutum ɗaya ko biyu zaga yawanci taron a ce dubu sha biyar compensation din a ce dubu talatin arba'in da biyar kenan to ko mutum ɗaya ka fitar baka shiga cikin ayar falaka ta hamal aqaba kan yake wata wata uku to yanzu wata na biyu cikin cikin na biyu nake daya daga cikin matasan da aka ceto a gidan yarin zaria kenan ke bayyana farin cikinsa mutum hamsin da biyar ne suka shaki iskar 'yanci a gidajen yarin zaria da kaduna a sakamakon ɗaukin da fitaccen attajirin nan da ke kaduna ya kai musu dr mahadi shehu shugaban kamfanin dialog da ke kaduna mafiya yawan mutanen da aka ceton matasa ne masu matsakaitan shekaru wanda akasarinsu sun aikata ƙananan laifuka ne amma a sakamakon rashin galihu suka ci gaba da kasancewa a cikin gidajen yarin a lokacin da tawagar dr mahadi shehu ta isa gidan yarin zaria ta biya taron mutum tara tare da biyan diyan da kotu taima wasu daga cikinsu bayan fitowa da su dr mahadi shehu ya raba ma kowannensu naira dubu ashirin domin sayan sabulu da kuɗin mota A mu da shi ya bayyana cewa ba wannan ne karan farko da yake kai ɗauki ga masu ƙaramin ƙarfi da ke ɗaure a gidajen yari ba, ya kuma buƙaci masu hali da su rinƙa ziyartar gidajen yari. Allah ba mu dama yau mun biya tara da dayya ta wa'anda aka da su su tara kuma insha Allahu yau za su tafi gidajensu kuma za a ba kowa kuɗi naira dubu ashirin domin ya samu ya hau mota ya isa inda yake isa kuma muna kira ga 'yan Najeriya masu hali dan girman Allah ku zo gidan yari ku zo ku yi ibada a wurin nan dan fitar da su ibada ce taimakon su ibada ne suna bukatar abinci sabulun wanka sabulun wanki mai na goge baki suna bukatar barguna da kayan sawa ba abinda ba sa bukata wani dan adam ke bukata sai ka zo ka gani sannan ka san cewa lalle muna da aiki a gaban mu wa'annan mutanen cikin su ba mamaki a samu gwamnoni a samu sanatoci a samu ministoci a samu manya-manyan malamai duk ba mamaki a ciki amma dai a taimaka dan girman Allah. Daya ɗaya daga cikin fitattun malaman zariya da ya kasance a gurin ceto mutanen ya bayyana irin mahimmancin da wannan aiki ke da shi. Sunana Muhammad Awal Sharif daga nan zariya Yanta wanda yake tsare a yanzu, amma wanda yake gidan yari ko makamancinsu yana daga cikin inda Allah ke cewa fakku raƙaba watan yanta wuyayyuka yanzu in mutum ya zo nan zaka samu waɗanda wallahi sai yau na tabbatar cewa lalle akwai ayyukan alhairi da yawa da ya kamata mu yi ba lallai maganan zuwa umara ba lallai maganan kaza ba wallahi hatta gina masallatai yanzu taimakon waɗannan bayan Allah akwai wanda dubu sha biyar ce fata kawo shi nan abin da zai biya na compensation dubu kaman hamsin ko sittin sai shekara ba a samu wanda zai biya mushi ba so gaskiyar magana wannan ba karamin aikin alheri ba ne kamar yadda Allah ya ce kuma ba karamin taimakawa ba ne a fitar da su domin su sake wata sabuwar rayuwa wasu daga cikin mutanen da suka shaƙi iskar 'yancin sun nuna farin cikinsu da godiya ga Dr. Mahdi Shehu ciki har da wani da ya kwashe watanni hudu a gidan yarin ba tare da 'yan uwansa sun sani ba ga shi kwanaki goma suka rage aurensa hakan ta kasance da shi. watan kano nan a kai ke wata wata uku to yanzu wata na biyu cikin cikin na biyu nake yan ba wanda ya sani in ba su da nake zan koma gida ba ana kai ni police station suka ce in kiran ba da lambar yan uwana ni kuma ban da lamban kowa kuma gashi lokacin aure na tsoron kwana goma sha uku godiya da zan nuna ubangiji allah ya kare shi da makiya ya kare iyalan shi sai ina mai fatan alkhairi ina ma iyayen shi ma fatan alkhairi baba abin da zan ce sai dai allah ya saka da alai allah ya saka mai da gidan aljanna dr mahadi ya ziyarci gidan yarin kaduna inda ya ceto mutum arba'in da shida tare da ba kowannen su naira dubu ashirin ƙarshen rahoton kenan ibrahim da tijo daga kaduna a nigeria